This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murar Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida mita, arba'in da tara da mita sittin, da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da salihu garba da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shiri a safiyar nan ta alhamis a fara da jin kanun labarai To saba wasu 'yan bindiga sun buɗe wa mutane da ke yawon buɗe ido wuta jiya laraba a ƙasar Tunisia. Rundunar sojojin Najeriya ta ce har yanzu ba ta san inda 'yan matan Chibok fiye da 200 da 'yan Boko Haram suka sace ba bara. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da jam'iyyarsa sun tsallake rijiya da baya a zaben kasar. To, madalla gaishe ka. To shikenan sai direba dina nuna alaman zai overtake zai wuce. Ah, kamar yadda aka saba shikenan ni abinda kawai na sanye ni yi kenan daga nan sai kawai harbi ratatatata haka da an sami ramin bullet goma sha daya jikin motar Farfesa Ango Abdullahi ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa wadda ya tsallake rijiya da bayan da sojoji suka yi harbi kan motar da yake ciki a jihar Bauchi. Solomon Dalon ya ce dama suna da labarin ana shirin halaka wasu manya daga arewacin Najeriya. nick da zan ya ce masu nufin zaɓe da katin da ba nasu ba suna aikin banza daga bisani mu gabatar da shirin domin iyali a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna wasu 'yan bindiga sun buɗewa mutane da ke yawon buɗe ido wuta jiya laraba a ƙasar tunisia sun kashe 21 yawancinsu 'yan ƙasashen waje prime minister ƙasar habib esid ya ce 'yan bindigan su biyu ne sanye da kaya irin na sojoji suka dinga bin masu yawon bude ido da ke cikin ginin da ake aje kayan tahiri da ake kira national bardo museum a tunisia babban birnin kasar bayan sun kashe na kashewa sun yi garkuwa da wasu duk maharan biyu sun rasa rayukansu yayin da 'yan sandan kasar suka far masu kana suka kubutar da waɗanda suke yin garkuwa da su to amma mahukuntar ƙasa sun ce suna bincike domin ana kyautar da zaton cikin wasu ƙungiyoyi 'yan ta'adda guda uku watakila ɗayansu ya shi ya shirya wannan harin ko kuma tare da haɗin kan wasu tsakaninsu har wa yau ba a iya tantance su wane ne 'yan bindigan ba yayin da ya kira taron manema labarai prime minister kasar habib asid ya ce 'yan yawon buɗe ido su goma sha bakwai suka rasa rayukansu mutanen sun hada da 'yan kasashen jamus italiya poland da spain akwai kuma 'yan tunisia ɗin biyu cikinsu banda su akwai akalla mutane 24 da suka jikata talabijin kasar ya nuna 'yan yawon buɗe ido tsaffi da yara suna gudu suna suna gudu zuwa tudun na tsira inda jami'an tsaron kasar suke wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida ya ce akalla mutane ɗari ne suke cikin ginin yayin da 'yan bindiga suka kai hari a cikin jawabin da shugaban kasar beji kayid eh, eh, esepsi ya yi wa jama'ar kasar ta kafar talabijin ya ce ina son 'yan tunisia su sani muna yaƙi da ta'addanci kuma 'yan tsiraru ba za su razana mu ba in ji shugaban kasar rundunar sojojin najeriya ta ce har yanzu bata san inda yan matan cibok fiye da metan da yan boko haram suka sace bara suke ba duk da cewa sun kwato garuruwa da dama daga hannun yan bindigar hafsan sojojin najeriya janar kenneth minima ya shaida manema labarai cewa sojoji suna cike da yan matan daga garuruwan da suka kwato amma ya ce duk waɗanda suka yi wa tambayoyi a kan 'yan matan ba sa faɗa musu ko sun taɓa zama garuruwansu kafin a wuce da su wasu wurare. 'yan boko haram sun sace 'yan matan ne daga makarantar gwamnati ta sakandare da ke garin cibuk ranar 14 ga watan afrilun bara kusan shekara ɗaya kenan yanzu sace 'yan matan ya sa kasashen duniya da dama sun yi tar da ƙungiyar tare da zargin gwamnatin najeriya da kasa kare lafiyar 'yan matan a makarantar su janar ya ce har yanzu yan boko haram suna rike da ƙananan hukumomi uku a jihar borno yayin da aka kakkaɓe su daga jihohin yobe da kuma adamawa ya yi hasashen cewa nan ba da dadewa ba sojoji za su kwato sauran ƙananan hukumomin uku wato gwaza kalabaldi da kuma abadam da aka tambaye shi ko za a iya gudanar da zaɓe a garuruwan da suka kwato sai ya ce ya bar hukumar zaɓe amsa wannan tambaya yan najeriya na kyauta sun za su soma zaɓe ranar 28 ga wannan watan dama an ɗage zaɓen ne watan jiya sabili da tashin tashinar da ke faruwa a arewa maso gabashin ƙasar ci inda ƙungiyar ta boko haram ta fi ƙarfi Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda jam'iyyarsa ta tsallake rijiya da baya a zaben kasar da aka yi ranar Talata ya ce zai tabbatar da inganta rayuwa da tsaron duk 'yan kasar nasa mr netanyahu ya yi furucin ne jiya laraba a wani bango da ake kira bangon kuka da yahudawa ke yin addu'a irin ta masu bin addinin al a jawabin nasa ya zo ne kwana ɗaya bayan da jam'iyyarsa ta samu ta masu ra'ayin mazan jiya likud party ta samu nasara a zaben kasar jam'iyyarsa ta samu kujeru 30 cikin 120 jam'iyyar adawa ta zionist union da isaac herzog yake jagoranta ta samu kujeru 24 mai sanata na yau ya ce yana son ya kafa gwamnati na nan da mako makonni biyu masu zuwa idan ya samu ya yi hakan zai zama prime minister kasar karo na hudu kenan kafin ya iya kafa gwamnati mr netanyahu sai ya samu kujeru 61 ya ce ya soma tattaunawa da kananan jam'iyyu domin kafa gwamnati haɗin gwiwa wata jam'iyya da za ta yi tasiri wajen kafa gwamnatin ita ce ta kulanu da ke da kujeru goma ra'ayin ra'ayin jam'iyyar yana tsakanin na 'yan mazan jiya kamar likud da na masu ra'ayin riƙau kamar zionist union wata jam'iyya kuma da ta yi rawar gani eh, a karon farko ita ce ta haɗaɗɗiyar jam'iyyun larabawa wato joint list da ta samu kujeru goma sha hudu nasarar ta bai wa larabawa tsiraru bakin fada ji a majalisar kasar a karon farko a tarihin isra'ila to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc wani jirgin saman amurka da ba shi da matuki ya kai hari kan kudancin kasar somaliya makon jiya harin ya yi sanadiyar halaka wani shugaban ƙungiyar alshabab kamar yadda helkwatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar pentagon ta ce wadda a kashen mai suna girar ya yi wa ƙungiyar alshabab aikin leƙen asiri kuma shine ummul habasin harin da aka kai shekara ta 2013 kan katafarin ginin shaguna da ke nairobi da aka sani da suna westgate Pentagon ta ce wannan harin na jirgin ta kusa da Disur a Somalia ya kara jiwa kungiyar ta Al-Shabaab a wato aka mummunan rauni. Watan jiya ne kungiyar ta bayyana wani faifan bidiyo inda take kira a kai hare-hare kan manya-manyan shagunan kasashen yammacin duniya. Labaran duniya kenan a gama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. daya daga cikin jigajigan kungiyar tuntuɓa ta dattijan Arewa Farfesa Ango Abdullahi shi da wasu sun tsallake rijiya da baya jiya laraba kan hanyar zuwa Azare. Farfesa Abdullahi ya gaya manema labarai a Bauchi bayan aukuwar lamarin cewa sojoji ne suka buɗe wa motarsa wuta yayin da matukin motar ya yi ƙoƙarin ya wuce motar da sojojin suke ciki. Na tashi zan tafi mitin na kansu gaɗau can azare to na bar nan minti goma sha biyar na kai wani dan wuri nan a cikin bauchi tun da ban fita bauchi ba a wani koturu muka iske mota pickup da sojoji a gabanmu mun ga motoci suna wucewa masu zuwa daga daraja suna wutowa ko masu bin mu a baya suna wucewa ni a abinda na gani to shikenan sai direba dina nuna alaman zai overtake zai wuce ah, kamar yadda aka saba shikenan ni abin da kawai na san ya niye yi kenan daga nan sai kawai harbi ratatatata haka da an sami ramin bullet goma sha daya jikin motan ka ce direban ka yana kokarin zai wuce ne wato ya yi overtaking ya wuce wasu motocin da yake gaba da mota ne ita ke gabanmu ita kuma waɗansu na gabanta mm. to ba ganin ba a tsaye da ku bane ku to tsaye da mu ya za a tsaye da mu ta yaya za a tsaye da mu saboda ana dudduba motocin da suke wuce ba ba checkpoint bane akan hanya ne ba checkpoint bane checkpoint nan ne ake tsaye da mutane mm, to amma su suna tafiya ne kamar yadda mu muke tafiya kamar wani saboda haka in ka motar da ka fita sauri za ka wuce ta ka iya ganin wanda kamannin wanda suka yi wannan harbi soja soja ne soja cikin uniform harbi aka yi da harsashi a ciki ma mu kanmu mun tsinci harsashi guda shells guda hudu wanda muka bayar wa soja to ya za ka fassara irin wannan yanayi inda yake dai kawai za ga ana ta harbin jama'a duk da dai gashi kana cikin motar gwamnati muna kuka ana kashe mutane kamar kiyashi watakila abin da ya sa kuka zo kuna ma kawo wannan ya zama labari don ni ne amma mutanen da ake kashewa kan hanya Allah kaɗai to amma kuma idan muka duba wannan yanayi kuma gashi a matsayinka a kai nan ba ɓoyayyen mutum bane ne kana ganin mai yiwa wannan an yi shi kamar da shi ne ba na son kai raina a wajen wannan domin sojojin da bayan sun mana harbin sun farfasa tayoyi sun fasa inji da sauransu of course mota ta tsaya sun sauko ma suna nema ma su harbe mu ne ko da suka sauko ah, cewa dan me za mu zo mu wuce mun san suna raka wani abu ne na musamman a motocin da suke gabansu saboda haka ba wanda na sani a cikinsu na tabbata kuma a cikinsu ba wanda ya sani ni dai na ɗauka ne wulakanci ne wadda aka rena hankalin mutane wadda ba a ɗaukan mutane da daraja ransu ba komai ba ne a cikin halin da ake ciki yanzu. Me kake bukatan ka ga an yi a dangane da wannan abin da aka yi ma? A nan wurin sai in ce shi kwamanda na sojoji na nan Bauchi ya same ni kuma ya tura sojoji sun iske ni a wurin da aka yi wannan abin. sun ɗauki hotuna inda aka yi harbin da harbe harbin da sauransu kuma ya magana da ni ya ce ya yi ƙoƙari ya ba da haƙuri ga wannan abu da ya faru kuma ya yi muna kwarai abin ya tsaya a haka amma yana tabbatar man cewa wa'annan mutane za a samu su a ji dalili da suka aikata wannan abu akan hanya amma gwamnatin jihar bauchi me ta ce akan wannan abu gwamnatin jihar bauchi commissioner education yana tare da ni a wurin da aka yi wannan abin ya zo ya same ni a wurin kuma motar da yake ta gwamnati ne an dauke ta ba tana ta hausai. mu hudu ne mu hudu ne da ni da driver dina da abokina da dan wani abokina ba wai wanda ya rauni ko guda daya a cikin mu ganin cewar wannan batu naka ya girgiza kusan Najeriya nan gaba ki da me zaka ce ma kwantar da hankalin jama'a a to ni a wuri na eh gaskiya ne ya kamata in jaddada cewa mutane su kwantar da hankali Ah, domin su wanda suke ganin ila an yi ba daidai ba wanda yake kuma hukumar tana hannunsu ko aiki yana hannunsu sun ce za su ci gaba da binciken su tabbatar da musabbabin wannan abu da aka yi ah, da a checkpoint ne ma ni a wurina watakila da ya fi ma'ana watakila a checkpoint na zo zan wuce ban wuce ban tsaya ba ah, na bi ta wata hanya sojojin da suka yi checkpoint suka ga watakila da wani abu wanda nake gudu a duba cikin mota da sauran su karbi motan amma wani ana tafiya ne saboda haka in ko ana tafiya ne ban ga wani dalilin da zan sa a ce ga wata doka ta bin hanya wadda ni bata shafe ni ba ko bata shafe wani ba. Farfesa Ango Abdullahi ɗaya daga cikin dattijai na ƙungiyar tuntubar Arewa AC a wakilin sashen Hausa Abdullahi Wahab Muhammad da kuka ji muryarsa cikin tattaunawa da aka yi da Farfesa Ango Abdullahi. da yake magana kan wannan hari ɗaya daga cikin manyan wakilan ƙungiyar dattijan arewan ta acf solomon dalong ya ce wannan harbi bai zo musu da mamaki ba saboda dama suna da labari akwai wasu dattijan arewa waɗanda aka shirya za a halaka su kamar yadda ya ga ibrahim abdulaziz to a gare mu kuma bai zama sabon abu ba domin muna da labari cewa mun daɗe muna jin labari sojojin Najeriya da jami'an tsaro aka lissafta sunayen mutane waɗanda za a hallaka su. Saboda haka harin da aka kai ma Profesor Ango Abdullahi yau a cikin garin Bauchi bai zama mana sabon abu ba. Mu a gare mu yunkuri ne na gwamnati su hallaka shugabannin arewa wanda tuntuni ana wannan zancen. Wa mun godewa Allah duk wuta da suka budewa motonsa Ubangiji Allah ya sa ya fitar da rai da shi da direbansa. Amma muna cewa gwamnati ta yi takasansa, jami'an tsaro su yi takasansa. Wannan harin da aka kai abin kunya ne wanda mu da tawon arewa muna kan nazarinta za mu ba da cikin bayaninta a kanta nan ba da jima ba. Wannan zai sa ku razana? Ai in an buge kura kai an kara mata karfi. Mu da tawon arewa har ba gudu ba ja baya. Mu mun lashe takobi sai mun tabbatar an yi wa kasar nan adalci, an yi wa yan Najeriya adalci, an yi wa mutanen arewa adalci. Don haka wannan ba zai ranzanar da mu ba, illa wannan harin da suka kai ya sa mu yanzu haka nan mun fi zafi a dama a ciki mun fi yunkuri kuma mu tabbatar cewa ya adalci dama ya duk wanda ya fita neman gaskiya ya sani cewa dole sai ya sadaka da ransa don haka ba ma jin tsoron kowa ba ma jin shakan komai idan man Allah ya sa mun shahada alhamdulillah mun ba da rayuka mu domin bautan kasanmu. ba da barisa solomon dalon kenan na kungiyar dattawan arewa ta nudan indus forum ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya a kokarin tabbatar da cewa kowane dan najeriya ya samu damar jefa ƙuri'a kamar yadda doka ta tana da hukumar zaɓe ta ƙasa wato inec ta wato tana da wani fom da za a cika idan aka samu tangarɗa da na'urar tantance sahihancin wanda ya gabatar da katin zaɓe to me zai hana masu maguɗi bin wannan hanya wajen amfani da katunan zaɓe da aka sayo daga hannun wasu mutane tambarar da na yi wa nick da zan muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kenan a'a ai da zaran ka bayyana a cibiyar zaɓe kuma wannan kati taka ce ita wannan na'ura za ta tabbatar da cewar wannan kati taka ce kuma za ta nuna bayanai wanda muka ɗauka lokacin da muka maka rajista. Hmm. Allah misali da sunanka da hotonka da adireshinka da inkiyanka da lambar uh, naka da inda da layin ko kuma eh, wato inda kake zama mm. to duk wannan zai nuna karara to a gaban duk wanda suke wannan cibiya za su gani to ya in ya kasance waɗannan bayanai ba su fito ba fa amma kuma na zo da katin zaɓe e to ya nuna kenan wato ba kati wanda muka baka ba kenan ya nuna cewar wannan kati na bugi ne saboda shi wannan shi wannan eh, eh, na'ura wato katrida din mm. yadda aka sarrafa shi ko aka tsara shi mm. yadda ne shi zai karanta shi an yi shi yadda zai karanta ko kuma ya nuna bayanai wanda muka ɗauka da kuma da zaran bai nuna ba ya nuna cewar wannan kati da ka mika ba wanda muka baka bane bacin mun maka rajista. Ɗaya daga cikin dalilai ko kuma abin da na karanta cikin dalilan su cewa waɗannan na'urori suna iya dakushe yanci da 'yan ƙasa suke da shi na jefa su saboda in na'urar ba ta yi aiki ba. Me za ka ce musu kan haka? Eto eh ai mun riga mun yi tsari wanda ya nuna cewar duk inda bayan wannan na'ura ta tabbatar da mutum akan cewar wannan kati da muka baka. wanda muka maka rajista ne to ko da yatsunka zanen yatsunka ba su bayyana ba yayin da ka dangwala yatsanka a kan wannan na'ura duk da haka akwai fom wanda na yi bayani na hatsari wato a turance incident form mm. wanda jami'anmu za su cika sa'an nan sayar da maka kada kuri a kuma kar a manta cewar a yayin da muke wannan tantancewa na amfani da wannan na'ura muna tare kuma da rajista muna kumshi da rajista wanda muka yi a duk cibiyoyi wanda zai nuna duk hotuna da muka ɗauka a lokacin da muka yi rajista kuma zai sake nunawa duk bayanai kamar da na ambata kamar sunan wanda muka ma rajista da adireshin shi da inkiyan shi da duk wasu bayanai kamar ko namban salula wanda muka ɗauka da namban layinka da makamantansu duk zai nuna kuma muna da shi an riga an buga duk jama'anmu suna tare da shi a duk cibiyoyin nan to kuma bayan an tantance ka za a sake duba wannan bayani wanda ake tare da shi a tabbatar kuma cewar kai ne Eh, wanda aka tantance sa'an na a yadda maka kada kuri'a kuma za wannan abin zahiri a gaban eh, jami'an tsaro za a yi a gaban wakilan 'yan takara za a yi a gaban masu sa'ido a kan zaɓe wato electoral ah, observers hmm. na za a yi kuma a gaban 'yan jarida wanda su ma hakkinsu ne su sa su tabbatar da cewar an a kamanta gaskiya kuma adalci. Nick da zan ɗaya daga cikin kakakin hukumar INEC. Ni na ɗauka ma kamar da wasa ake. sai na zo na ga kwatsam INEC sun fitar da suna babu suna na a ciki. Amma zungina yau shine ɗan takarar sanata. Dr. Aliyu Idihon shine ɗan takarar sanata kuma a rana ɗaya muka tsaya zaɓe nan na PDP a kuma aka ce yau ba ni ne dan takara ba ai gwamna balangla ne takara a kasance da mu cikin shirin hantsi jin abin da barista ahmed gula ke cewa kan shari'ar da ya shigar kan gwamnan jihar adamawa muna kama waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc ga grace alheri abdu da shirin na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba jama'a tambaya ni ke da tambaya ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 338 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. A lokacin da ya je jihar Kano domin yakin neman zaɓe cikin makon nan, mataimakin shugaban najeriya a kitek na majisambo ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a ceto 'yan matan ganin irin nasarar da dakarun haɗin gwiwa ke samu na kwace waɗansu garuruwan da ke hannun 'yan ƙungiyar a adamawa state a da boko haram sun karbi lokar gaman wajen guda bakwai ne yau duk guda bakwai nan sun dawo suna hannun najeriya haka a borno state kusan lokar gaman guda goma sha hudu ne ke hannun boko haram amma yau magana nan da muke yi local government guda goma sha biyu sun dawo hannunmu kuma jiya jiyan nan ba ma local government an wace ta local government guda goma sha uku kenan insha Allahu saura goza ita ma za a karɓo ta haka insha Allahu yan matan Chibok ma za mu fito da su cikin yadda ubangiji to sai dai iyayen yaran sun yi wani gangamin lumana domin nuna rashin gamsuwa da cika bakin da suka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi fada ya faɗa cewa su ya inda suke sau nawa ya yi alkawari ina suke kwaya a ina suke wasu al'umman garin Chibok kenan ke kokawa gwamnatin tarayya a wani taron manema labarai da suka kira a garin Maiduguri na neman gwamnatin da ta yi Allah ta kwamto da 'ya'yansu 'yan matan nan na garin Chibok da aka sace a watan Afrilun shekaran da ya gabata. Tun a jiya ne dai ɗaruruwan mata da maza da kuma iyayen yaran da aka sace na garin Chibok suka yi da fifi a garin Maiduguri don kokawa game da makoman 'ya'yan nasu da aka sace wanda suka ce sun lura cewa gwamnatin ba da gaske take ba wajen kwamto da 'ya'yan nasu. Wannan taro dai da shugaban karamar hukumar cibok din Mr. Bana Lawan ya jagoranta ya ce tun lokacin da aka ce waɗannan 'ya'yan nasu shugaban kasa bai taka ya zo garin Chibok ba sai dai sun samu labarin cewa shugaban ƙasan ya je garin Mubi da Baga amma bai je garin nasu ba sai kawai kwatsam suka ga ministan kudin kasar wato Mrs. Ngoji Kwenji Uwela ta zo da wasu makarabanta don aza tubalin sake gina wannan makaranta na Chibok wanda suka ce ba shine a gaban su ba su abin da suke so a nemo inda 'ya'yan su suke haka dai minista na kuɗi masu gaggawan agaji na federal sun taso kawai suka ɗauko jirgi suka soko a garin wai za su gina makarantar bayan har ga illa yau ana ta kashe mutane ana ta kona gidaje illa ma da nake muku magana yanzu kautikari ana kan kona ta ba mu san iya da abin da ya faru yanzu ba to da kai wannan makaranta da ta minista ta je dan a sake gina makarantar gwamnatin tarayya ne ko na gwamnatin jiha ne to abin da yake fin bani mamakin ma ba ta faidar gamar bane ta taso kawai ta shigo garin kawai wai za ta gina ba ta tambi masu makaranta ba ta tambi masu gari ba ko haka kana nufin a matsayin ku na shugabanni ba tuntube ku ba dan sake aza tubalin ginin wannan makaranta ba tuntube mu ko daya ba ni ne chairman din ba ga mu za a je garin ba ma haka su ma kungiyoyin mata da suka halarci wannan taron sun koka ne kamar haka sunana malama naomi wakai abagana ni na tsaya maimakon madadin matanmu na cibok iyayen mata wanda aka kwashe a gida ni ne kuma lida namu na kada women na borno a nan muna kuka da hawaye yau ana magana amma maganan da ana fada ba tushi yaya za mu yarda da shi to za a gina makaranta mawa yan matan da muna kuka ma ba kawo ba za a gina wannan makaranta ma dabbobi su je su shiga su zauna muna so yan matanmu in sun zo in an kawo su in an ce za a yi mana gini wannan yauwa za mu ji daɗi amma ba kawai 'yan mata ba a yi gini wa zai zauna a ciki. Alhaji Ibrahim Talba na ɗaya daga cikin dattawan garin Chibok ɗin wanda ya ce sun lura cewa gwamnatin tarayya na ta kame kame ne kawai game da makoman 'ya'yan nasu. Mu ana ɗaukan mu kamar mu ba 'yan Najeriya ba ne. Ko in ka ɗauki ɗanka kai ka san filin da yake jikinka. Amma kullum sai a ce mana za a saki 'yan matanku an je Chad za a yi magana da president Chad za a sike su har yau da muke maka magana nan suna magana akan cewa za a sike yaran kai jiya intanet ma na gani cewa za a sike yaran mu yau an sike su yanzu dai ana da kusan wata goma sha ɗaya da sace waɗannan 'yan mata na garin Chibok wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyar su illa ka ce nace da ake ta samu tsakanin gwamnati da kuma iyayen waɗannan ɗalibai wanda aka sace a lokacin da suke ƙoƙarin rubuta jarabawan ƙarshe a makarantar matan sakandare da ke garin Chibok din. Tausaya ku a 'yan mata. tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, ni reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Haruna Dauda biyu da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaida alheri a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce nasarar da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya samu ba za ta shafi tattaunawar da amurka ke yi da kasar iran ba mai magana da yawun ma'aikatar jen pisaki ta faɗa jiya laraba cewa amurka ta saba da kushewar mr netanyahu a kan tattaunawar neman cimma yarjejeniya da iran ta ce ko da yake tattaunawar tana da wuya amma ana samun ci gaba kuma an samu haske akan wasu abututuwa da dama ana yin tattaunawar ne a lusin kasar switzerland da ana kyautata zaton kasashen da ke tattaunawa da iran za su ci gaba ranar juma'a din mai zuwa to amma ministan harkokin wajen iran javad zarif ya ce baya zaton hakan zai faru ya ce duk da cewa ana a faɗa kowa na son a cimma yarjejeniya to amma har yanzu ba a gani a ƙasa ba masu ɗaukaka ƙara a sabiya sun ce sun cafke mutane takwas da ake zargi da hannu dumu-dumu a kisan kare dangi da aka yi a shekarar 1995. To a gaishe ka da haka Allah kawo karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin rigakafi tambarin lafiya na Jummai Ali. Kamin nan a madadin Salihu Garba da Cuba Hero Diodo ne da kula da ɗakin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya riga masa a nan nesa sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.